بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أتشيك بدأ درس من الكتابي wato alkushu fi na hafiz ibn rajab alhambali Allah ya kansa da rahama Allah yana bayani akan mahimmancin kushu'i a cikin sallah kuma darasin da ya gabata mun cike shafi na goma sha ɗaya yau da mu zai fara daga farkon shafi na goma sha biyu insha Allah malam ya ce wa ma ajmalu ma qalahu al-imam al-ghazali wato maganar imam al-ghazali magana ce mai kyau kware kware kware kusan ba abin da ya kai ta kyau ma a wannan babi yace ba da ta'qibihi ala ra'ayi man lam yadhkur hadha shar bayan ya dan yi magana yayi comment shine ta'qibin da yayi akan wanda bai ambaci wannan sharadi ba wa huwa al-khushu' wato shine kushu'i a cikin sallah da mai mana waɗanda malaman da ba su ganin kushu'i a sallah ba dole bane ana ganin za a iya karɓar sallah sai ce li salati wajen ingancin sallah a ce sai da kushu'i sai yake cewa shi Imam Al-Ghazali yace ilam ku sani ko ka sani annal fuqaha la yatasarrafuna fil ba'in wala ya shuƙuna alal su malamai masana fiƙo da kake gani ba sa tafarrufi akan abin da yake ɓoye ko suna da shi ba ta shi sannan wala ya alal ba sa tsaga zuciyar bawa ta gani balle su gina hukunci akan abin da ke cikin zuciyarsa wala ya takallamuna fi tariqil akhirah ba su ainihin wato yin magana akan hanyar lahira bal ya yabnuna ahkamud duniya su suna gina hukunce hukuncen duniya ne tunda a cikin duniya ake ya ce kaza hukuncin shi kaza kaza hukuncin shi kaza a gina wannan hukunce hukuncen na duniya na duniya ala zahiri a amalin jawarihi a bisa zahiri na ayyukan gabobin da adam an fahimta ya ce wa zahirar amal zahirin ayyuka kuwa kafin lisukudin kafin أو التعذير من السلطان عمن أدى الصلاة في الظاهر wato ayyuka na zahiri sun isa su zamanto dalili da zai sa a sauke wa mutumin da ya kamata a ce an kashe shi a sauke hukuncin kisa a shi ko taziri daga wurin sarki ko shugaba wanda yake a ce ga mutum aikin zahiri shine yin sallah an ga kana sallah misali ce wannan musulmi ne misali wa amma ma yanfa'u fil akhirah amma dangane da abin da zai yi amfani a lahira wa yusabu alayhi a bashi lahira a bashi lada to fa laysa hada min hududil fiqh wannan bai daga cikin yakokin da fiqh ne kuma wannan magana ce mai kyau wanda da yawa daga cikin mutane ba su fahimci hakan ba malami a shi ya kai ka wuta ba ka fahimta ko ya kai ka aljanna iyaka ana ja maka hukunci ne na abin da kake aikatawa yau da kullum ko dai ka ci maka wannan ya halatta ka yi shi za ma ka samu lada wannan a ce bai halatta kai ba ka da ladan amma da ba da ladan da rashin abin duk a hannun Allah ya shafi lahira ba nasu bane wannan wani ya zama akwai nafsi wani ya zama ba nafsi hari ko sai ta sai ka ga wani lokaci ma sun samu sabani wani sai ya can wani yana da da shi duk saboda abubuwa da suka shafi al'amuran duniya amma hukunci akan lamarin lahira ba sa yi idan aka zo wani lokaci a babu adab shi za ka ji ana kawo hadisai wanda annabi ya faɗa sun inganta daga bakinsa ya ce kaza kuma annabi musharri ne shi da shi Allah da manzansa suna shar'adawa ko ba haka bane su za su ce kaza su kaza sakamakon ka aljanna ko ba kaza ba sakamakon ka wuta su so a cikin irin maganganun da annabi ya faɗa ko a ayoyin qur'ani da Allah ya magana shine su kuma malaman fiqh suke zaƙulo wasu hukunce hukunce ake ko kiyasi ko kuma amfani da zahiri kuma magana ce mai kyau kamar yadda shi malam ya kawo a nan gurin maganar imam al-ghazali gaba na gaba malam yace zihabul aqal fi umuri dunya hadith din salah hankalin mutum ya gushe a kan al'amura na duniya shin yana bata ma mutum sallashi kana sallah ka ta tunani wannan watan za a biya albashi har ma an aka yi wannan shine watan aure na daga nan ka ta tunanin da har ka manta sallah kake hankalinka ya gushe gaba ɗaya kwata-kwata baka ma san me kake ba ba fa dan tunanin da ke nufi ba dan tunanin yana zuwa ko ba da irin tunanin da zai yi amma wanda zai sa wai har hankalinka ya gushe a ga tunanin ya wuce yadda ya ce a ga to irin wannan a ce zahabul aqal fi umurid duniya hal yusil sala da shi da tambaya ya kawo gadan malam yace wa yaridu huna su'alun fi dhihn al-qari a nan gurin tambaya za ta iya zuwa a cikin tunani ko hankalin mai karatu ba da qira'atihi lima nakalna an jam'in min ahalin ilmi bayan ya karanta abin da muka nakalto daga wurin da yawa cikin malamai fi wujubil khushu'i akan cewa shi khushu'i wajibi ne a sallah wa hudurul qalbi kuma zuciya dole ne a halatto da ita fi salati a lokacin da ake sallah to tambayar zai zo a cikin zuciyar mutum shine hal ya'ni zalika annal mar'a kama ya hadithu fil ghalib hakan yana nufin kamar yadda galibi yakan faru cewa idza waradat ala fikrihi wa qalbihi shu'unid dunya idan wani abu ya zo wa mutum na tunanin duniya ko yaya ne kawai a sallah in dai ka tana da wani abu ko albashi ko adashi ko haihuwar matarka ko auren ɗanka ko kuɗin haya ko ba ka bane ba da alamuran duniya bane ko ma meye ka tana da ai bakanin ke yana can ka kai gyaran motar ka ya yi ko bai yi ba in dai ka tuno da wani abu na duniya ko meye ben zai zo hal tusidu salatu bi zalika sallarsa ta bashi ne haka ba ta zuwa haka za ta zo mana in tabbas wa hal yaslamu min zalika ahad minna kaga ba yace za ku wanda zai kusa a cikin mu da yi tunani ba za a yi sallar nan ko yanzu nan na san inda zan ce ina ma ce wane ne yanzu muka yi sallah bai tunanin wani abu da duniya ba <laughs> <laughs> to da ya gwada daji to sai wa kuma waye ya tana zama ta shi ko da shi ya ce da wuya da wuya waye zai kubuta daga cikinmu a gani ka duba maganar mu'azu ɗan jabal da hadisin abdullahi dan abbas maganar jiya da muka karanta sai duk wanda ya gane wanda ke damansa ko hagunsa zai da sallah <laughs> Eh, wannan dan gida ne yi eh, yadda dai ba kone a dan gida kuwa ya gari a ah, ai maganar sa ta bakuntan haka ne amma kuma ai ai dan gida ne zai sai to wannan abun ba a kubuta ko da kan shi gashi ce waye zai kubuta a ciki sai ce to gaskiya fal jawabu amsar ita ce ala zalika an naqula za a ce ne laqad sarraha ahlul ilmi kabn al munabbih ibn al munir yace malamai masu ilimi sun yi bayani a fili kamar ibn al munir wal muhibb al tabari wato imam al tabari kenan wa ibn battal da ibn battal fi ma naqalahu anhu ibn hajar cikin abin ibn hajar ya nakalto daga gurin su yace bima mulakhasuhu gashi nan a summarizing din maganar tasu gaba daya ibn hajar me yace sun faɗi cewa ne wa'annan malamai suka ce innahu alal insani an yaqbila ala salatihi bi qalbihi abin da yake wajibi a kanka shine ka fuskanci sallar ka da zuciyarka zuciyarka ta zama tana gurin sallar ka wani yadda da niyyarka yuridu bi zalika wajh Allah ya zama kana nufin Allah da wannan sallar da kake yawa wa an yajtahida fi ihdari dhihnihi wa aqlihi fi salatihi ka yi kokari ya zama hankalinka da tunaninka ya zama duk akan sallar yake yake wannan kokarin iya kokarin ka wala taqat lahu wala yulamu ba'da zalika ba ka da karfi ba kuma za a zarge ka ba bayan kayi waɗannan alama qad yaridu yaridu ala qalbihi min umuri dunya ma asiyari Ka duk wani abu da zai zo maka cikin tunaninka na duniya duk da kayi kokarin ka amma dai sai da kai tunani ka zo da ikhlasin ka da zuciyarka da komai sallah kake yi kana kuma sha Allah kana ta yi kaje ka tuna da dan wani abu da ya dan gito wannan ba za a zarge ka a shi ba kaga galibin tunanin ka dai akan zuciyar kaɗan ita ce take kan gaba a kan sallah ya zama in za a raba shi bai fasanta ce zama kusan kashi saba'in zuciyarka da tunaninka da fuskantar Allah ita ce a sallah don kashi talatin ka yi tunanin duniya ai ba laifi ne dan adam ne kai ina fata kuna fahimta kuma ita haka take dama kuma shi shedan ai inda yake faɗa da mun kenan dama sai ya ganka sanda za ka fahimci Allah sai ya kawo ka wani abu da ka zo kai ka fara ma zai tuna maka nan yanzu malam mutu lokacin da kai malam kana nan wani lokacin ana lokacin mana haddan qur'ani wallahi tallahi sai da wani lokaci shedan ma zai ce kai zai hana gaba akwai san da kake karatu ka ji ana magana ka daina karatun nan in ka ji tsoro kuma shi kenan sai ka ji daina amma ba shi nake son fara maka ba za ka zo ne kana so ka yi bacci ya ki zuwa amma da ka ɗauki ƙwararri za ka karanta sai ka ji ka fara yin gari sai bacci sai ya zo maka Tun duk ne to ai shi ba zai taɓa wani ba to ka ga ba za ka iya ba za ka izaina wannan tunanin ba sa'id bin musir da kansa ya bada labari ya ce an ba shi kuɗin zakka ya rabar a ƙauyensu zai tafi ƙauye a wancan lokacin ba shekara da wannan labarin wannan labarin da nake faɗa muku shi da kansa ya faɗa ya kai ya fi shekara ashirin da baro wannan abu a wancan lokacin aka ba shi riyal eh, eh, miliyan ɗari da ashirin na riyal zai tafiya rabar wallahi jakar da aka kawo kudin ta kuma yi da zai zai tafiya zai je kawai aka ajiye kudi a cikin mota suna isowa garin daidai lokacin da kuma magariba ta yi sallar ce a tunanin shi kauri bari zai samu sallah da ya fashi a kofar gida irin iyalansa su fita da waye aka bar motan ba a kulle ba glass a soke ga jakar kudi a ciki abu shi ne tana ba ya manta su kuma kuma hankalin su bai kawo kawai da an fita an bar mota yana zuwa masallaci ɗan gari a ah masha Allah malam ya zo aka masa a ah, bismillah malam ya mana sallah ya ce ina cewa Allahu akbar sai shaidan ya ce kuɗin nan <laughs> ya ce daga kabbara kawai sai ya turo da kuɗin a cikin sallar nan ya zai ido abba wannan sallar aka aka yi ta san dai ba ku shi eh kansa ma ya ce wallahi sallar nan da sauri sallar magariba ce ya ce hankalinsa na kan kuɗi ba ku shi tabbas suke ana gama kuma sai malam shafi'a kaɗan maryama sun ce in ya gama waye musu nasiha yake ba nasiha zai fita ana malam kaɗan zai ce ga wasu irin bangalan nan su shara za su fita ce kuda kowa ya dawo duk wanda ya fita shi ya ce yana hana su fita ne kan wani ya je ya ga wannan kuɗin to kuma in ya hana wayannan cin wasu su can waje fa wallahi haka ya ce to kawai ku ji tsoron Allah daga cikin abin aiki su ba su mutum ya fita masallaci da wuri sun an zalla ka kaza kaza kawai shi kawai ke fita sun sun kawai ta tsallake mutane ya ce wallahi yana zuwa sai ga kuɗin a wurin Allah ya tsare shi to amma muhallin shahin wallahi shi da haka yake sai sanda ka zo za ka yi wani abu na alheri sai kina maka kawai da abin duniya amma kamar yadda ka ga wannan wannan maganar insafi ne ƙarshe ma'ana adalci ce ta ƙarshe ta tun da malamanmu sun san cewa ɗan adam ba zai kubuta daga tunanin duniya ba to ya zama dai mafi galibi ya zama zuciyar kadan tana kan ibadar da kake yi dan abin da ya fi karfin ka wanda ya gitto ba sai ka kawo shi ba kawai sai ka ya zo maka to ba za a zarge ka akan shi ba kaga sabanin akasi wanda zai zama shi kashi 70 sai shi da tunaninsa kawai shi karan ga mutum ya tashi ma da za a tambaye shi wata sura limin ya karanta bai sani ba ya aka yi ma kawai shi bai san an yi ba ma abubuwan da aka yi to kaga irin wannan yayi yawa sai mutum zai zama matsala ya fada cikin rashin sallah Allah ya yafe mana malam ya ce wala ta kasa da hu wala yulamu zalika mun karanta wannan ko ya ce wa hirsihi ala muhawalati tarkibihi fi salatihi kuma mutum yana kokari ya cewa ya natsu a cikin sallar ya zama ita ce a gaban shi a tunanin duniyar ba da haka gaskiya wannan shine magana ta adalci tabbas Allah ta'ala ya shiryar da mu ah, wasa'il kushi wannan mu shi zai zama darasin yana da alaka da abin da ke baya darasin gaba ne tashi akan wasa'il kushi wa fi salah wato hanyoyi da za su taimaka wa mutum ya samu kushuri a cikin sallah an gane ko eh yana da kyau kwarai da gaske wannan topic din karatun ya fara shiga sosai akan gabobin kushuri Allah ya taimake mu sai tambayoyi na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wani eh, wani malami da na ji karatunsa jiya yake magana cewa daga cikin abin shi yana nazar gida daga cikin abin da mutum ya kamata in yana so na yana so ya tsayar da kusurin karatun sallah ko hmm. ya kasance ya yi kokarin kamar irin minti goma biyar kafin lokacin sallah kar keɓe wani abin nan da shi abin nan kamar ya saka karatu ƙur'ani yana ji da saka wani karatu da ake fasara a wani abin da ya shafi addini kan da wannan yana taimakawa yawwa to da ga ta zo at least wai gon maka zo sallah kana tunanin karatun qur'ani da abin nan akan cewa wai kana wani tunanin wala malam ya danganta ne shawara ce mai kyau a bada ina ganin in yayi mu wani wani ba zai mai ba wani kila haushi aka bashi kakka sha mamakin yana sallah ya san sallah ya zo a cikin sallah kawai ka kawai tsalle misali kawai da abata masa hagan so ba abun mamaki ba ga limami fa aka ce ya ce aikin banza aikin wani sallama ba zai yi a sallah ya ce aikin banza aikin wani wani ma shakka ta bata masa rai a kawo mai ruwa ya alwala da aka kawo butan kawai sai saka ta aljihun malaman bai ma yi alwalan ba yana ta faɗa a kofar gidansa kawai saka buta a cikin aljihun malaman to kaga irin wannan kasan ai hankali na ya yi nisa to alhim zai iya yi ga wasu in kai haka ɗin tabbas zai taimaka ya zama da kai kana din duniyar gara a ce ƙur'anin kai tunani amma dai ka saurari abin da limin yake faɗa in sallah ce ta bayyane kaga zai taimaka din in ko da baka san ma'anar ba in kuma ka san ma'anar to shine zai fi daɗi kana tafiya da fassara ana magana da kai ne to ya fi daɗi sosai zai ka samu kuɗi Allah kyauta ya fi mana ana an kawo kura za ta ta a yi sallah <laughs> ita an sa kura ita a yi sallah da aka kai wata ya gaba sallah da zai tafi ka gani da kuma ka ga yi magana ya bata sallah ya ce sa'anin sallah ya ce ba a so a yi sallah akwai abinci ya riga ya sauka an kawo shi ga a fara cin shi ba a samu zuwa kai kai a shafura a zuwa ta ke mana eh sai zuciya su sake sallah kai wa alaikum salam rashin na rayuwa da yake da jawo wannan musamman wannan da muke karanta da rashin kwanciyar Allah hmm. Na gane wallahi, kaga wannan yana gaya maka hadari da shugabanni suke ciki Wallahi mala, tare ba a tsare musu aminci na har ta kashin abubuwa da kake kallo. Dai za akwai wanda a nan kuka karanta labarin wani an sa a social media ya je shago zai sai abu aka ce kudinsa bai kai ba aka ne shago kuma yake da masa gashi yana jin yunwa ga damuwa a wurin ya mutu fa bashi ne ko ka gani aka hana shi bashi aka ce wasu mai shago ya ce bashi da yake bin zaya yake ya babba to ka duba ka gani dan Allah ka dinga zaka dinga zaka me ya kawo wannan musiba sau da yanzu babu ayyuka babu kaza babu kaza ba kaza ka gani yanzu aka zo yanzu ma'aikata da ake ta maganar karin albashi ba a kara albashin ba kuma abinda ake saidawa ya ninninka ya ninninka kuma shi duk kayan masarufi gaba yake in ya sama bai fakowa amma kuma su wannan da ya dogara da albashinsa wanda kullum yana nan a inda yake a baya ga asibiti ga ga ilimi ga kai ga haya misali yana yana haya ga abin da za a ci kuma shi wannan kullum kullum ne kamar da dinki muka yi wannan magana da zaga to ya mutum zai to malam shugabanci yana da wahala tsakani da Allah ka dole ne mutum ya shugaba ya waffara wa waɗanda yake shugabar da hanyoyin da za su samu su yi rayuwa mai sauki tsakani da Allah su yi rayuwa mai sauki amma in ba haka ba gaskiya akwai matsala akwai matsala babba kaga hatta ibada ba samu yiwuwa ba saboda rashin wannan kwanciyar hankali saboda rashin natsuwa kana tunanin me za a ci a gidanka yau yanzu adadin maroƙan da muke da su sun ninka ninkin ba ninkin da an ga mutum yana roƙo mamaki ake amma yanzu ya zama normal kawai da an tashi sallah da wuya a yi sallah ba a tashi an yi roƙo kuma kowace sallah suka sallolin nan biyar har asuba ba ai sallan asuba mutum ya tashi yana tunanin me za su karya a gidan shi da shi da iyalansa a gani da na tsakani da Allah da na karya da akwai su da kyauta a kuma yana da haɗari wallahi eh sosai da gaske a kan shugabannin ne Allah zai kama su wallahi wallahi sai Allah ya tambaye su malam Umar bin Kusa yi gani ya cire kaya ya ce idan bai cire ba Allah sai ya tambaye shi ko ta tinkiya ta saka ba ta taka wannan kayar wallahi sai an tume shi ya ake bai mata hanya mai kyau ya cire mata abin da zai fitar da kyau ba ji ka kalla abin da suke mana wayannan hanyoyin da muke ta magana hadarin da ake ba su ka ban ba shugabannin ba an bar shi kana ta mutuwa kawai ba a dauki wani mataki ba na tsaro na lafiya a kariya eh haba Allah ya kyauta Thank you. لا مربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين